بسم الله ما شاء الله لا رسول الله خير عباد الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنك كافر للمقوم اللهم تفضل وأتيك الخير Allah wannan abubuwa da yake bujuro mana a wannan yanki na mu muna roƙon Allah ya gafarta mana laifukan mu ne Allah ya fi mana ba za mu iya ba Allah ya iya mana Allah ya ƙara wa martaba lafiya Allah ya ƙara martaba lafiya wannan nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora muku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku iko cin da riƙe wannan al'umma Allah ubangiji ya ƙara muku lafiya da kwanan biya duk wani abu da ake gudu ubangiji Allah shi kauda shi alkhairan da muke roƙon Allah Allah ya sada mu da shi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم. ina kara maka lafiya sunana shu'aibu ibrahim akarari kuma ni ne shugaban wato gidan talabijin na tilawa online tv wanda yake wato yaɗa shirye-shiryensa a manhaja ta youtube na wannan zamani mun zaɓi wannan lokaci ne domin a kawo wannan ziyara ta ban girma da kuma neman shawarwari ga masu martaba domin su sa mana albarka akan aikin da muke yi wannan gida na talabijin a taƙaice ya goso abubuwa guda uku wanda yake yi a cikin wannan manhaja ta youtube na farko akwai taimako da muke yi wanda mun yi samu tsawon shekara goma sha bakwai muna karatu a wajen najeriya wanda ya shafi kiwon lafiya wanda ne ba mu dama muke faɗakar da al'umma muke gaggaya musu abubuwan da za su kiyaye kansu domin samun lafiyarsu da kuma abubuwan da Allah subhanahu ala ya sanar da mu akan abin da ya shafi tsirrika da itatuwa domin mu gaya wa mutane mu ce su je su yi amfani da shi sai abu na biyu mun tsaro wannan tafiya ne akan abin da ya shafi zawarawanmu waɗanda iftila'i yake faɗa musu kama daga rasuwa ko kuma haɗari ko kuma irin wannan abin da muke ciki domin tattaunawa da su muna bin su har gidajensu ko kuma mu kira su su zo mu tattauna da su domin mu ji kukansu dan abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore mana mu bayar ko kuma mu tallata wa wasu bayan Allah su ma su tallafa musu abu na uku shine abin da ya shafi dai marayu shi ma mun yi tsayin daka kan wannan mu kalle ka abin da muke ganin za mu iya yi abin da ya shafi wato ciyar da su ko sutura abin da Allah ya bamu ibo ibo dinnan muke yin wannan sai kuma su matasa da muke bi musamman matasanmu na karkara da na birane ta yadda muke wayar musu da kai akan abubuwa guda biyu shi ne abin da ya shafi fannin ilimin addini da na zamani da kuma ta yadda za su tsayi da kansu a kan kowace irin sana'a wadda za su yi domin su tsaya da kansu su kuma taimaki kansu har su taimaki al'umma da wannan sana'a da suke ganin ba wata bace domin kauce wa shaye-shaye da dabanci wanda shi ya haifar mana da abin da muke ciki yanzu wannan ne ba mu dama ganin ita wannan tasha yanzu tana da masu bibiya wanda ake kira subscribe ta ba muna da mutum dubu ɗari biyu da ashirin wanda suke bin wannan tasha yanzu haka sai muka ga ya dace kuma kamar mun bar gida shine mafi yawancin matasa da masu tasowa ya'ya da ƙarni ba su san me ake nufi da masarautu ba ce muka ta yana da kyau mu tsara wani tsari yadda za mu rika bin iyayenmu masu martaba ta yadda za mu kawo gaisuwa farko sannan da neman izini na samun tarihin masarauta saboda mu rika yin kamar series ake cewa muna sa shi a cikin wannan tasha domin mutum ya san asalin shi domin wannan gida shi ne asali kuma shi ne asalin musulunci domin duk wanda suka zo sun zo da dama sun same mu da shugabancin mu da ilimin mu. duk abin da aka zo mana shi damu an zo an same mu da sutura to sai aka bar shi aka fara wasu abubuwa wanda su ma za a iya kira su ciki to shine muke roƙon mai martaba da yi mana addu'a kuma a sa mana albarka da kuma neman izinin insha Allah rabbi idan an yarje mana mai martaba Allah ƙara maka lafiya muna roƙon za mu samu cikakken tarihin masarauta ta yadda za mu watsa duniya a san me ake nufi da masarautu musamman a wannan zamani Allah ya taimaki mai martaba Allah ya ƙara maka lafiya Allah ubangiji ya maka shugabanci ya haɗa ka da masu shawara na gari muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mu da dukkan laifukan mu ya nan da mu a cikin alkhairi ya kare mu da dukkan shari Allah taimaki mai mutum Thank you.

vai Right. 什么？我呢？来呢？就是不怎么，怎么？再来，我是一个人。

तो एक वाटर म्यूजिक सुनता है या कमाल से चलो तो पता है कि दुकान के लिए ये कौन चीजों को जाना अच्छा नहीं हो सकता真的很多人不是也有多人就不在乎。But I don't know that I'm not going to wider than the mother with the with the DVD that you have like volume to consequences. no everybody is on his own. So, so these are so. So it's good to be very determined and understand human being intentional. So that people understand what we do. It's not just uh, shower. I don't want to buy some water. I don't do. But I think it's one of the, it's like a station. kuma shi ne aikin na yawan sosai aure da kuma kamfani yara da kuma mutane na

Ara remembered the comfortable view of dogs. Dogs are perfectly. We are looking at it as something simple, but it is not necessary. All is well in heaven. Quantity and rest is encouraged by dogs. There was a war in that does Thank you. lives. Oh, where the life is over. And unless there is someone to learn to fight drugs, everybody knows the dealers, everybody knows the vaccine. Oh. But they don't see that possibility. And, and yet, I want to. When I was studying, i able to make arrest. Also provided the spaces of fire which were able to arrest them and hand them over to the jail. And then we are following up so that the youth don't get irritated. And young people get sent. Then you realize that the life that I can say is free is no longer available. program about purchasing for the digital to acquire those things. Our budget possible. So the community will look at what is the same as it looks and chase them out. I think that will be the whole case. Also, you can work on this process. it addresses one because one is that in the English. The past art is a really contribution to you Yahweh's uh, work They will speak all the day. Past art is all the day. So they are not productive. It's only when they engage in the correct activity. Nani mwabo ndazi. Ibyo mutego. The important to be fun. I is a lot of manpower because of the God. In uh, under uh, the Belgian uh, is okay. And I suggest that something work. The what we eat normalmente. Primeiro era a manhã, então, até a cidade é de Soturma, de uma galinha fuga. O meu amor é agora eu te terminar. So what did we used to such a kind of facts? And then suddenly, because of globalization, and we want us to the position. We need to send that que eu doesn't do that. But that is and then the process ci suna zama kowa. Rito, cancer, Iberia, the joke that Our consumption And are nowhere. They're And their disease gets worse. So, Nobody is objecting. We're in to take whatever we have no respect for everything. We have no respect to decision. So I want to tell you, I don't want this to appear. No, you too. Boss, you gave not all my advice. i audience. Yes, so what was I already But uh, you need somebody who's also a relationship. otros, de la que Paolo Inglaterra, del buen del de los de y no recuerdo a los Y hoy que iba a es la mente de nuestro poder, su Dios de al not that the land, but people are not happy. Edith has been supported at other places. Village is destroyed. Mujana are not there. So the only area that, uh, that are peaceful, Muna Noma, is around this area. And uh, what we will do is what everybody police. Because idan ka zama mai kuma idan No, nawa no. ka yi a rubuce da kuma sayar. That was at a higher cost than Hamza would go to. Allah ya tsaye. Amin. Wannan mutane ce shi da ya yi wani wani amince da ya. Ba ta fi musta abin da ya sauke. uh, are all fighting in ourselves and we able to create a country out of our community and then they left they're dealing That is unfortunate. We are supposed to what they left. But in Nigeria, every regime in Yazoo, if the next regime comes, quality of life goes down. It's not improved. That is one arrow about Africa. Allah take you. Allah take Allah has given us so much resources. But we know how to manage to manage the resources. We are very, very wisdom. Father. So, uh,

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين